Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Kukan kissa ko kukan daɗi wanda a turanci ake cewa maunin kuka ne ko a ce sumbatu ne da mata suke yi wa mazajensu a lokacin da ake saduwa da su. Bincike ya tabbatar da cewa cikin kaso ɗari na mata kaso ashirin ne kaɗai ba sa irin wannan kukan a lokacin da suke yin jima'i binciken ya ƙara da cewa wannan kukan yana bayyana ne wasu lokutan a dole wasu lokutan kuwa saboda kissa irin na mata domin ƙara wa kwanciyar jima'in armashi ga mai gida sai dai mata masu irin wannan kukan sun kasu ne kashi-kashi akwai masu wannan kukan cikin natsuwa da kuma hankali akwai masu yinsa da ƙarfi yadda idan akwai mai wucewa ko wani makoci za su iya ji wasu kam har ta da yara a barci suke yi idan ta soma irin wannan kukan da akwai matan da su kukan suke yi da gaske idanuwansu cike da kwalla tamkar wahala suke sha ko kuma kwanciyar jima'in ne ba sa so amma da miji zai tsagaita cewa za ta yi a ci gaba ita wannan kukan shine irin nata kukan kissa akwai matan sumbatu kawai suke yi ba su ma san abin da suke cewa ba irin wannan matan har labarin abin da suke ɓoyewa suke fitowa da shi a irin wannan lokacin wasu matan idan ba ka kunna rediyo ko ƙara ƙarar muryar talabijin ba to fa ba za su ciyu ba saboda matuƙar ƙara da hayaniya na sumbatunsu akwai matan da idan za ka ajiye musu miliyoyin kuɗi ka ce kada su yi wannan kukan a mintuna biyu kacal na soma jima'insu sai dai ka ɗauke kuɗinka amma ba za su iya yi ba ko a jima'ince wannan kukan kissan yana da amfani wajen mata musamman masu yi tabbas wannan kukan yana da matuƙar amfani wajen ma'aurata a lokutan gudanar da kwanciyar jima'i domin har a dabbobi akasarinsu suna irin wannan kukan a lokacin da suke yin jima'i ina kuwa ga ɗan adam ga wasu dalilan da ke sa mata kukan daɗi a lokacin saduwa da mazajen nasu na farko tabbatar da samuwa na jin daɗi wannan kukan shi yake alamta cewa matarka tana samun matuƙar jin daɗi a wannan lokacin yana nuna maka cewa kana shigar lungunanta kana kuma zunguro mata inda take so a zungura na biyu kuma shine hanya ce ta sadarwar jima'i wasu matan saboda kunya ba za su iya yi wa mazajensu bayani a hakan nan ba idan ba ta hanyar yin jima'i ba misali ta nuna yadda take son mijinta ya mata amma a wannan lokacin tana iya yi masa magana na zafi take ji ko daɗi take ji ya yi a nutse ko ya yi buga mata da ƙarfi duk a wannan kukan ne wasu matan suke isar da saƙonsu a jima'ince. na uku kuma shine yana ƙara wa mace ni'ima mata masu kukan ƙissa sun fi marasa yi ni'ima na matantaka kamar yadda bincike ya tabbatar hakan kuwa yana biyo bayan sakankancewa da zuciyarsu ta yi da wanda suke gudanar da jima'in da shi don haka wannan nutsuwar da soyayyen da ke zuciyanta sai yayi ta an tayo mata ni'imanta wanda hakan yakan ƙara wa mai gida jin daɗi na hudu kuma shine ƙara wa jima'i armashi kukan kissa tabbas yana ƙara wa jima'in ma'aurata armashi da ma'aurata za su gudanar da jima'i ba tare da wannan kukan ba to sunan wannan jima'in lami tamkar miyan da babu gishiri ne mace ko da kuwa bebe ce ko kurma to wannan gurnanin da za ta rika samarwa a lokacin yin jima'i yana da matukar tasiri da kuma amfani a jima'ince na biyar kuma shine yana tabbatar da soyayya kukan kissa na tabbatar da soyayyen da ke tsakanin ma'aurata shi yake bambanta jima'in fyaɗe da kuma jima'i na cika biya domin fyaɗe sai dai mace ta yi kukan wuya ko na fargaba amma ba na soyayya ko jin daɗi ba haka jima'in da wacce ta yi ne domin a biya ta ita ma ba ta da wannan lokacin da za ta bata na yin kukan kissa abin da kawai ke gabanta ka yi ka zare ka bata kudinta ta yi gaba idan kuwa har ka ji ta yi wannan kukan kuma na gaske to ko ka biya ta gobe za ta neme ka saboda ko dai ta samu gamsuwa ko kuma ta kamu da son ka a wannan lokacin na shida kuma shine yana ƙara wa mai gida azama a wannan lokacin da mace ke kukan yakan sa namiji ya ji ya ƙaru da santa a zuciyar shi musamman ma idan tana haɗawa da zantuttuka na batsa waɗannan su ne kaɗan daga cikin fa'idojin kukan kissa ga ma'aurata musamman ma mata idan lokaci ya samu za mu yi darasi na yadda mace za ta yi kukan to ko su ma maza suna kukan kissa kuma su ma kukan nasu na da fa'ida shine abin da za mu yi bayani a darasinmu na gaba. Allah ya baiwa ma'aurata zaman lafiya masu shirin yi da ƙarawa kuma Allah ya hore. Da Allah ku yi sharin ɗin wannan bidiyon domin sauran jama'a su gani su amfana. Allah ya sa mu dace amin.